واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما مبارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم yau juma'a bakwai da wata ramadan ila annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida daidai da bakwai da watan mari shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar muna ƙara gode ma Allah madaukakin sarki mai ko komi da baya neman komi a gurin kowa cikin Allah da ijarsa da kaddarawarsa ya ƙara da fuskokin wa wannan masallaci ne albarka masallacin marigayi malam saluwa ya Amma da ke na masu da islam wadanda dutse yi wa rasul zare jihar kaduna tarayyar najeriya don ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma wannan shine tafsirin tafsirinmu na bakwai a wannan shekara muna nan a cikin sotul ma'ida ajiya mu kwana aya yau za mu tashi aya ta da ɗaya insha Allah. Amma gabanin mu cigaba da tafsirin za mu mika tabiyar al'umman musulmi da jaje da addu'a na rasuwar ɗaya daga cikin manya-manyan malaman mu na musulunci a Sheikh Sa'id Al-Hassan Wanda yake shine mataimakin shugaban majalisar malamai na biyu na ƙungiyar jama'a fi zalatul bid'a wani iqamat sunna wanda a shek Muhammad Sani a Hayajingir yake jagoranta muna roƙon Allah ya ji kamsaki Allah ya gafarta mishi Allah madaukakin sarki ya yafe shi, Allah ya haskaka makwancin shi hidimar da ya yi ma addini fiye da shekara arba'in Allah ka kafa mishi Tubatubai da kurakurai Allah ka kau da kai. Ya Allah inda ya rike mana fati ka fari da fa'a Ya Allah ka jikinci al'amarin bayan shi. Ya Allah ka jikinci al'amarin bayan shi. Ya Allah madaukakin sarki ka sa kabarin shi ya zama tausayi cikin dausayin aljanna. Ya Allah ka haɗa shi da mala'ikun rahama. Ya Allah ka tsayar da shi daga mala'ikun azaba. idan mutuwar mu ta zo Allah ka sa mu cika da imani Allah ka hada mu da shi a cikin jannatin na'im fi maq'adi siriqin inda malikin muqtadir akwai tambayoyi kamar haka wanda tana tambaya akwai wanda yake neman ta da aure mata fahimci yana da zafaffen kishi ba dama ya kira ta a waya ya ji kwayar bizi sai ya ce tana waya ne da wani ko ta ce yana tana waya ne da mamanta sai ya yi ta tsoro kuma ga shi ya ce ba za ta ci gaba da karatu ba in ya aure ta ga shi kuma tana so ta haddace alkur'ani wani shawara za a baki to shawarar zan baki ki ci gaba da lallafa shi zuwa lokacin da Allah zai sa ki samu wani idan kika samu wani sai ki haƙura idan ba ki samu wani ba to ki yi haƙuri da shi domin duk yadda kika same shi ya fi wani kuma kishi da namiji ɗabi'a ce shi namiji ya fi mace ya kishi to ɗari duk yadda kike ganin mace tana da kishi namiji ya fi ta kishi saboda ita mace an halatta su tarayya a kan namiji don haka za ta iya jure mai kishi amma shi namiji ba za su yi tarayya a kan mace ba shi sa bai iya jure mai kishi to amma ba karamin hatsari ba ne mace mutum zai ce zai hana ta karatu musamman na alkur'ani a iya fahimta ta ana hana mace karatu ne karatun boko amma karatun alkur'ani wanda ana yin shi ne minal mahdi ilal lahadi daga farkon rayuwa zuwa ƙarshen rayuwa da haka ɗan abin da kika samu ki gode ma Allah lallai karki ce za ki rabu da shi domin maza suna da wahalar sha'ani ba su da yawa yanzu ko suna da yawa masu yin auren ba su da yawa mutum da Allah ya baki wanda kike son yake kuna son juna waɗannan matsalolin da kika samu da shi ke haƙuri wani bayan kin same shi yana da tashin matsala sai dai baki san wace irin matsala ba ce Allah madaukakin sarki ya haɗa kowa da nazari tambaya na biyu yana tambaya ne game da hukuncin mutum ya yi sallar tarawihi da iyalansa a cikin gida ya halatta mutum ya yi tarawihi da iyalansa a cikin gida musamman idan ya zama zai iya ba sallar haƙƙinta ya karanta alƙur'ani yadda ya kamata amma idan ya zama tsabar kishi ne masu shi ba za ta tafi ba da aka bari ya tsaya ya ko ya yi mata sallah alhali bai iya ba to bai halarta domin tsakani da Allah akwai mutanen da in ka bi su sallah sallar ka ba ta yi ba kuma bai yi ba duk mutumin da bai iya fatiha yanda Allah yake so ba to wannan in ya yi sallah sallar shi ba ta ciya ce misali wanda za ka ji ya ce iyaka na abudu wa iyaka nasta'in a sirafan labina a amta alaihim sai ce sirafan labina an amtu alaihim da ya ce an amtu ya cika ainihin wato ma'anar ma'ana madadin ya ce tafarkin wanda ta yi ni'ima a kansu shi ne sirafan labina an amta alaihim Allah sai ka yi ni'imar amma da ya ce sirafan labina an shi ya yi ni'imar an gane ko ko ya zo sallah madin ya ce iyaka na abudu sai ce iyaki na abudu ya baiwa Allah bamirin mace waɗannan baya su ya mutane sallah su karan kansu suka yi sallar su sallah ce wadda take bata inganta ba musamman in baya zuwa makaranta amma idan ya zama yana zuwa makaranta yana koya bai gama iyawa ba za a mishi ne tun da yana koyar karatu amma wanda bai iya ba kuma bai je ya koya ba in ya yi sallah sallah shi ba ta yi ba amma in yana koya to ana tsari wata rana zai iya da haka akwai wanda ya halarta su ja sallah a bisu akwai wanda bai halarta su ja sallah a bisu ba duk wanda ba zai iya kyautata fatiha ba ba a shi sallah Allah ka ba ni nufin gyarawa lambar da ake turo tambayoyi ita ce 08142111770 sufuri takwas ɗaya hudu biyu ɗaya ɗaya ɗaya bakwai sufuri bakwai sufuri bakwai sufuri zan maimaita 081 ta 11 da Allah kar a kira sai kawai za a yi Allah ka taimake mu. Alarmiya. muna nan a cikin sotul ma'ida mun kwana a aya ta hamsin za mu tashi ta hamsin da Allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى النصارى أولياء ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين يا أيها الذين آمنوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين يقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين الله يبارك البركة الله تعالى يجي يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض من يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين a baya Allah madaukakin sarki ya ba mu labarin yadda karkacewar Yahudawa yake a addininsu sa'annan kullum ƙoƙarin yahudawa su fatar da musulmi sa'annan kullum su ƙasƙanta, su karanta su rangwanta al'amarin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama to anan sai Allah madaukakin sarki yake so ya bayyana mana cewa yanda su yahudawa a kullum kansu yake haɗe wajen taimakon junansu da yaƙi da wannan addini don haka a ga wani musulmi ya cikinci al'amarin yahudawa ya zama ta haɗa kai da yahudawa waɗanda ba musulmai ba don a cutar da musulunci Allah ta'ala ya ce ya yi wallazi na amur ya kuwan da kai imani da ta tafi dole yahuda wannan tsara auliya kar ku ɗauki yahudu da nasara a matsayin masoya majalita al'amar ya ayyuwa mu'minuna ya ku mu'minai iyakum Allah ya ce ka shaidinku an tunasiru yahuda ku dinga taimaka ma yahudawa wannan nasara da nasarawa kirista kenan aw tu'awinuhum ala ghayrihim ko kuma ku taimake su akan wasu su ka yi wannan aiki musamman ka taimaki da yahuda ya cutar da musulunci da musulmai ko kuma da yahuda ya kawo wata kayan siya ka dinga tallata mai ku kalli yanzu abubuwan da yake faruwa a social media duk lokacin da yahuda suka ballo wata tsiya za ka ga masu tallan wannan tsiyan ƴaƴan musulmi wallahi tallahi wannan ba karamin hafari ba ko a ɗauko wani abu na ɓata tarbiyya ku dinga saki a gidajen rediyo ko gidajen talabijin ko kuma a whatsapp facebook twitter instagram telegram da duk wasu kafofin sadarwa haramun ne tallata harkar kafirci duk abin da zai cutar da musulmi kada musulmi ya yi kekeniya tsakanin shi da arna har wani musulmi ya ci wato ya tozarta sai wulakanta domin idan kai ka taimake su a kan su yaƙi musulmi to su fada mata suna taimakon junansu ne ma'ana ka haɗa ƙarfi da ƙarfe kenan sai Allah ya ce ba abu ma'auriya ubadu su yahudawa sashin su majibinta al'amarin sashi ai inna ba'dal yahudi awliya'u ba'd wani bangare ne yahudawa majibintan al'amarin junan su ne wa Babar nasara awliya'u ba'd haka nan nasarawa su ma bangaren su yana taimakon bangare ba'al kulli millati kowace masu addini kowace masu tafarki tanasaruna suna taimakon juna wa ya ta'abaduna fi ma bainahum kuma suna karfafan tsakanin junansu waya kunu na yadan wa'idan an na a dunkule suke hannu ɗaya ne alaman siwa ga wanda ba su ba duk lokacin da an na suka tashi za su yaƙi musulunci da musulmai kifa ɗaya kwala suke mace. haɗuwa suke yi su cutar da musulunci to tun da su suna haɗa kai suna yaƙan musulmi don ne kai musulmi kuma za ka je ka su a yaƙi musulunci da musulmi sai Allah ta'ala ya faɗi wata magana ne haɗari. Allah ya ce wa man yatawallahu duk wanda ya jibinci al'amarin arna a cikin ku fa innahu minhum shi ma ya zama arna malamai suke cewa jibincin al'amarin arna yana tauye imani wasu ka ce yana gusar da imani bil kulliya a haɗa kai da arna da kai a cutar da musulunci da musulmai to shi ke na tashi da cikin arna don Allah ya ce man yata wallahu minkum fa innahu minhum wanda ya jibinci al'amarin su ya zama a cikin su ai wa man yata wallal yahuda wan nasara wanda ya jibincin al'amarin yahudawa da nasarawa wa yansuruhum ala almuslimina ya taimake su akan musulmi wa yuzahiruhum alaihim ya karfafa su suka tsare kan musulmi raba batan fiye domin yana kwaɗayin wani abu a gurinsu wariban bidinihim yana mai yarda da addininsu fahuwa min ahli dinihim wa millatahum to shi kenan fahuwa min ahli dinihim wa millatihim shi ma ya zama mai addini irin nasu ya zama mai tafarki irin nasu wa hukumuhu hukumuhu hukuncinsu ɗaya da shi da arna sun zama ɗaya Allah ta fare sai Allah ya ce inna Allah la yahdi al-qawma lalle Allah madaukakin sarki baya shirye da mutane waɗanda suka alfarai ai inna man yatawallahu minkum lalle wanda ya dubinci al'amarin arna daga cikin ku fa huwa min jumlatil zalimina yana cikin jerin gwanan azzalimai alladhina wada'u wilayata fi ghairi mawdi'iha fi mawdi'iha su ne waɗanda suke ɗaukan jagoranci su ɗaura shi a kan inda bai dace ba wa naqasu anfusahum haqqaha kuma suka tauye makawunan su haƙƙinta bimar takabu min kufrin wa isiyani saboda abin da suka ɗebo na kafirci da sabon Allah fala ta Allah ta'ala istiba'i haqq to in ko suka yi haka Allah ba zai dakar da su su gane gaskiya ba shi yasa ba a san ki yi kawa da arna duk wacce take ƙawance da kafirai sai kaga ta fuske ta akwai ɗalibar da ta kawo min ƙara cewa malam ka yi magana da uwanci ta shiga cikin matsalar rayuwa na matsaloli mabambanta sai ta je tana gaya ma wata ƙawarta kirista ga halin da take ciki da ce ta gaya ma kirista sai kirista ta ce to da za a ki zo cocinmu za a taimake ki tabo fi cocin to kaga tun daga nan an fara samun matsala kaga cikin da ta ga ta gamsu bar ta je gurin waɗanda ba musulmai ba su shiga cikin al'amarinsa su kuma ba yadda muke ba tana zuwa aka jiji kushe musulunci kowace shirin addini ne wannan ɗayan kun shiga cikin rigima ba za a taimake shi ba wannan addinin naku ba na gaskiya ba ne kai ta kushe musulunci da musulmi wa ya ja mana ita ta ja mana kuma wallahi karya suke ba ku taɓa ganin arziki a cikin wahala ba to akwai wanda ya kai su ma wahala ga muni ga dauta ga wari ga ƙasƙanci ga talauci ga faso ga aikin wahala amma in kai ka nuna mai sakacin imani ya sai ku nuna ai addinin ka ba mai kyau ba to shi fa Allah ya ce mai yata wallahu minkum fa innahu minhum wanda ya jibinci al'amarinku ya fada a cikin su wannan aya kuma biyar kan hanya ce fiyaɗe yaro fiyaɗe babba a musulunci ba daidai ba ne ka jibinci al'amarin abokin gabanka ba daidai ba ne ka rabu da ɗan uwanka musulmi ka shige cikin al'amarin allah ba daidai ba ne ka haɗa kai dabare a cutar da ɗan'uwanka na jini barin ba ku misali guda biyu zuwa uku misali na farko yanzu wannan iskar da take kaɗawa ta zamanin siyasa za ka ga wani malami ne na addini sai Allah ta'ala ya taimake shi gwamnati ta jawo sa idan gwamnati ta jawo sa ya shiga cin 'yan siyasa sai a dinga amfani da shi ana cutar da ‘yan uwan shi malamai. Alhali su ‘yan siyasar nan kansu ɗaya ne, kansu ɗaya ne, to ba daidai ba ne ka haɗa kai da ‘yan siyasa a ci mutuncin ɗan uwanka mai addini, don ya ba da wata fatawa da ta saba musu, ko ya fito da wani tsari da ya saba musu, kar ku yi haka. لعل أتي الذين a لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم Kar ka ɗauki ayar ta takaitu ne akan haɗa kai da arna duk wani wanda ba tsarin ku ɗaya ba to ka haɗa kai da wanda kuke tsarin ku ɗaya malamai ku haɗa kanku ƴan siyasa ku haɗa kanku jami'an gwamnati ku haɗa kanku kowa ya haɗa kai shi da abokin birnin shi ƙwariya da ƙwariya misali na biyu so da yawa kake ganin famili sai a samu matsala ai ba uwanmu ɗaya ba ubanmu ne ɗaya sai ka haɗa kai da wani bare a unguwa ana zagin ɗan uwanka na wannan hauka ne wannan rashin hankali ne in za ku yi faɗan ku na cikin gida ku yi gidan kowa ana faɗa gidan kowa ana fada babu gidan da ba a fada kar ku sake fadan cikin gida ya fito waje kar ku riki makiyan su zama masoyanku. kuna uwa ɗaya uba ɗaya kuna uba ɗaya kuna famili ɗaya kuna ɗanwa da ɗan ƙani sai ki rabu da ƙawarki ɗan uwarki ta jini ki je ki kama bare a zauna ana zage ta ana cin mutuncinta ana cin zarafinta wannan ba daidai ba ne za ki sa abokan gaba su muku dariya wata rana ko kuma abin da za ka gani a kudu mutanenmu sun tafi kudu suna kasuwanci ko suna tuki ko suna sana'a sai ka ga an samu saɓani tsakanin ɗan kudu ɗan arewa ko kuma tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba sai musulmi ya lalace ya shigan ma abokin gaban shi faɗa. a yaƙi ɗan uwar shi musulmi idan kasuwanci yake a haɗa baki da shi a fata shagon idan mota yake tukawa a haɗa baki da shi a kwace mota Allah ya ce karku yi haka saboda gudun dariyar maki ya tabbata cikin haɗi addu'a ta magabata sa ta Allahumma inni a bika min jahdil bala wa darki shaqa wa su'il qada wa shamatati al'ada ya Allah ka raba ni da dariyar maki shi sa annabi Musa alaihi salam a lokacin da yi. tafiya ya yi miƙati ya gana da Allah sai ya bar annabi haruna annabi haruna ya kula da banu isra'ila da annabi haruna yana kula da banu isra'ila sai aka samu wani shaidani sani ya raba banu isra'ila da musuluncinsu ya samo musu wani maraƙi na zinare ya suka koma suna bauta mai annabi musa ya yi gwagwarmaya da fir'auna ya kada fir'auna ya tsallako da banu Isra'ila daga teku, ya raba su da kafirci ya shigo da su cikin musulunci, ya bar annabi Harun ya kula da su, ya je ya gana da Allah kwana arba'in ya dawo, kafin ya dawo sai aiki ya jike aiki ya koma baya. Annabi Musa yana dawowa sai ya tarar da banu Isra'ila sun koma bautar ɗan maraki. wannan abu ya baka ma annabi Musa rai ya kalli ɗan uwan shi annabi Haruna ashe kai ba kai bane nace ka kula da su yaya aka yi fakaci ka bari haska koma kafirai da annabi Musa da fushi bi tabi'a nan take sai ya kama gemun annabi Haruna ya tafki gashin kan shi, ya girgiza shi ya finci kai da annabi haruna ya ga zai kunya tashi a gaban abokan gaba. qala ya dana umma la ta kulbi shiyati wa la bi rafi. Na. Inni khashitu an taqula farraqta bayna bani Isra'ila wa lam tarqub qawli. Annabi haruna sai ya ce yabna umma shi akai dan uwana la ta kulbi lihiyati wa la bi rafi. kada ka kama gashin gemu na kuma kada ka kama gashin kai na kana girgiza ni kashi khashitu an taqula farqta bayna bani isra'il na iya iyawa na amma sun ki na ji tsoron kar ka zo ka ce na raba bani isra'il walan kuma qawli ba za ka saurare ni ba shi isa kaga nayi abin da nayi na lallaba su ban so su tarwatse su wasu ashe haɗin kai yana da matukar muhimmanci sa'annan idan mutum ya yi iya ƙoƙarin shi ko kuskure ya yi ba daidai ba ne a tozartar da shi a wata aya cewa ya yi ƙwala ya bala umma inna alƙawma tabba'atuni wa kadu ya rusuluna ni fala tusmit bi al'a'da'a wa la taj'alni ma'a alqawmi adh-dhalimin qala ya ibn umma ishaba dan uwana innal qauma sab'afuni yace mutanen nan sun kasanta ni na iya kokari na amma sun kasanta ni wa kadu an yaqtuluni wa kadu yaqtuluni an yaqtuluni fasi'an wa kadu yaqtuluni yaqtuluni sai wa kisma su kashe na buga da su sun mun wulaƙanci, ku rage mu fankan na jira sai ka zo mu haɗa ƙarfi da ƙarfe mu haɗa ɓarna kai kuma ka zo ka kama gashin gemuna ka kama gashin kaina kana fuzzata sai ce fala tushmi biyan a'ada kar ka fa abokan gaba su yi min dariya wala ta ji an nima alƙawamin buwalina kar ka fa in cikin wannan aya ku fahimce shi kana da matsala da ɗan uwanka wala su shi bil a'ada kar ka sa abokin gaba ya ku dariya kina da matsala da yan wanki wala su shi bil ada? kina da matsala da kishiyarki ta tsaya a cikin gida kar ta fito waje wannan matsalar da kike ganin kina cikin ta wata tana waje tana roƙon Allah ya sa ta shiga cikin wannan matsalar. Sadar mai ne za ki so da ya ƙoyi. yau ka kalli yadda mu ta lalace ɗan'uwa uwa zai iya cin mutuncin ɗanuwan uwan shi a gaban kowa ai ba sai ka zagi dan uwanka ya nuna ka wulakanta shi ba ai ba sai ka cakume shi ba ka nuna ka wulakanta shi uwanka yana cikin mutane ka zo wucewa ko kallo mai ishe ka ba ka gaya ma mutane kuna da matsala ka aisar musu da sako fara tushmit min kar ka da ba yi min dariya idan aka cutar da ɗan uwanka kai aka cutar wannan ayoyi muna da bukatar su a cikin society ba a haɗa kai da wani a kunyata ɗan uwa ba a haɗa kai da na nefa a wulaƙantawa na kufa da haka tsari ne na ƙur'ani karka ce aya ta sauka ne akan kar a haɗa kai da arna ƙa'idar tafsiri malamai suna cewa al'ibar bi umumin lafzi labi bi khususis ana la'akari da ayar ma'anar da za ta dauka ne ba dalilin sokar ta ba ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'dhum awliya ba'd wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum inna allaha la yahdi al-qawma adh-dhalimin me yake a gaba فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة نعم. فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما وأسروا في أنفسهم نادمين في الله ملوك ينصر شيك علاشم النبي محمد صلى الله عليه وسلم أكرت أبي المنافقين الله يشيك فترى الذين في قلوبهم مرض ذاك غوة أن جزقا تنصى أقوي شوتا نمنافين شكينا يصارعون فيهم صنع قدقاوا حتى كيد أبو كنغاوا suna ƙoƙarin kutsa kai cikin kafirai ai fatara ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya fi annabi sallallahu alaihi wasallam za ka za alladina fi qulubihim shakkun wadanda a cikin zuciyarsu akwai shakka wa nifaqun da munafinci yusari'una fi mawalati yahudi wan nasara suna yin gaggawa wajen hada kai da yahudawa da nasara wa mawaddatihim wa mawaddatihim suna kokarin ƙulla soyayya tare da su yaqulu idan aka zarge su me isa kuke haɗa kai da waɗancan abokan gaba sai ka sun ce sha an tusiba na dakira ai muna haɗa kai da su ne dan kada wata musiba ta zo ya zama mun rasa yadda za mu yi da haka idan musiba ta zo suna da waɗanda za su binci al'amarinsu ma'ana ku kullum suke yi gani suke yi musulmai ba za su ci nasara ba musulmai za masifa za su same su za su ga ƙasƙanci, za su ga wulaƙanci. don haka bari su haɗa kai da waɗancan waɗanda ba musulmai ba da haka idan matsala ta samu suna da mafaka sai Allah ya ce ba haka al'amari ke ba ba sallahu an ya ce bil fatiha aw amrin min waɗannan musulman da kuke ganin suna da rauni tsora kiris Allah ya kawo fatanyi nasara daga gurin shi Au amrin min andihi ko kuma Allah ya aiko masu da masifa wa alama ala ma asabu fi anfusihim nadimin su munafikai waɗanda suka ɓoye kafirci suka bayyana musulunci sai kuma su waye gari sun yi nadama wannan matsalar ita ma irin waccan ce a lokacin da musulmai suke gefe guda kafirai suke gefe guda to akwai munafikai a tsakiya a zahiri ana tare da su amma a batili ba a tare da su kuma wannan karka ɗauka wai ya shafi addini ne kaɗai bar da ya muku wata ka'ida ta rayuwa ku rike ta matsayin tsarabar yau duk wanda Allah ya bashi mutane to ya sani Allah ya bashi mutane kala uku duk wacce take da ƙawaye ki sani ƙawayenki kala uku ne duk wacce take da abokan hulɗa ki sani abokan hurɗanki kala uku ne kina da masoya kina da makiya kina da munafukai duk wanda ka ganshi a cikin al'umma mutane sun kewaye ka to ka zauna da kowa ala basirarci akwai wanda wallahi yana kaunaka tsakani da Allah akwai wanda wallahi makiyinka ne akwai wanda kuma munafikinka ne masu hikima suka ce idan ka haɗa masoyi da maki da munafiki a cikin mutanenka kowa suka fi yawa makiya domin makiyinka ka san matsayin shi munafikinka kuma kowa ya san waye munafiki da haka masoyanka yan kaɗan ne shi sa ka san me kake yi ka san kafin kuɗin da za ka yi da ka akwai wanda shi yana zaune da kai ne yana jiran musiba ya same ka da musiba ya same ka sai ce awo ɗan ba san aruna amma kuma idan aka ci nasara sai ta suna cewa ashe ba tare muke da ku ba ashe ba tare muke da ku ba ina fatan fahimci wannan da kyau da haka kin samu ji zaki aure a yau kina munna wajen shi a status kina ta ba da labari kina ta gaya ma ƙawayenki ai yana aiki a nefa ko ba roba yake hawa ya fara gini a nagoyi kina ta bada labari ko wallahi zaki sha baki. wata makiyarki ce za ka je ta ɓata ki kai wannan zan za ka aura wannan ai ba ka da sirri duk abin da kuka yi da ita sai ta watsa to wannan sunanta makiya akwai da kuma munafuka ce kai ko kin yi sa'an miji kin ga hancin shi kaman biro ka dotarin ba yake watsa sai wata ke watso mata idan wata ta watsan da ke to wannan ki kenan in kina mu'amala da mutane ki sanya ya zaki mu'amala da mutane akwai wanda yana zaune da kai yana jiran musiba ta same ka ya kulu na naksha an tusiba na da'ira suna jin tsoron musiba sai Allah ya ce fa asallahu an ya'ti bil fathi aw amrin min indi al'amarin Allah sai ya kawo taimako ko kallar harkar addini idan aka fara harkar addini za ka sha mamaki bari muku misali da malamin mu malam albani Allah ya gafarta mai malam albani ya fara da awai shi tun bai da komai bai da kowa shi kada aka zo rumfa yana yawo a mashin kawasaki teren shi kadai yake wahalarsa da ɗaiɗaikun waɗanda suka taimaka mai a cikin waɗanda suke tare da shi akwai matsoya, akwai makiya ƙarara. akwai munafukai sai da komai ya yi nasara sai kuma kowa sai ya leɓo ya ce shi ma yana da rabo yana da kaso akwai waɗanda suke to Allah ƙara akwai waɗanda suke to Allah ya kyauta to haka kowace al'amarin addini ce akwai da ba ka zauna da shi da dadewa, amma Allah ya yin kai to shi kuma al'amari in ne na Allah ne Allah sai ya taimaki wannan al'amari fa sallahu an ya ce bil fathi saura tsirin ana ma Allah fatan arziki zai zo da wata irin nasara daga gurin shi yu'izzu bihil islam Allah zai ɗaukaka musulunci wa ahlahu da masu musulunci alal kuffari kan kafirai min al yahudi wan nasara wa ghayrihim yahudawa ne ko nasara ko wanda ba su ba aw yati aw yati bi amrin yakunu fi halakul lil halakul halakul munafiqina ko kuma Allah ya zo da wani al'amari da zai halakar da munafukai ko kuma ya kunyata su Allah ya tozartar da su fa wa ala ma an fi anfusihim nadimin sai su wayi gari game da abin da suka koye na kafirci a cikin zuciyarsu suka bayyana musulunci sai su zama kuma suna yin nadama Allah ka raba mu da nadama da ba za su yi amfani ba to yanzu munafukai sun gama munafinci kuma Allah ta'ala ya kunyata su sai musulmai su gane cewa shi waɗanda muke tare da su ba masoyan mu bane me Allah ya ce a gaba yaqulu alladhina amanu أولئك الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم نعم أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم نعم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين الله تعالى ويقول الذين آمنوا أرواير حفظ Allah ta'ala ya ce ya ƙulun labina amanu a ruwayar wani ta yi isafin wato? To warshu kenan, a hafsu wa ya ƙulun labina Waɗanda suka yi imani sai kaji suna cewa, a haƙula illabina aka samu, a waɗannan su ne fa waɗanda suke rantsuwa da Allah matuƙar rantsuwa In innahum lama'akum suna cewa wai tare suke da ku Allah ya ce habi fata amalum aikin su ya lalace fa azbahu da suka waye gari yan asara ai waya wa yaqulu alladhina wayan tasbihu man kana du'a amma yi ladina amanu bi yi aymanihim wayan jin su ne suke rantsuwa da Allah matuƙar rantsuwa innahum lama'akum suna tare da ku ai wa yaqulul mu'minina sai ka ji mu'mine suna fada muta'addibina min hali ulaika alladhina ba'da an zahara ma azmaru bayan Allah ya tona asirin munafikai sai mu'mine su dinga cewa a haula alladhina halafu lana billahi su ne fa suke mana rantsuwa da Allah wa akadu halafahu kuma suka karfafi rantsuwarsu وغلبوا بأنواع التأكيدات kuma suka karfafi rantsuwan da nau'ikan rantsuwa mabambanta annahu ma'ana fil imani wai su suna tare da mu a cikin imani alhali kuma karya suke da haka idan asirin munafiki ya tonu kowa sai yayi mamaki ko matsala da ake samu a addini wallahi idan aka gaya maka wanda yake ruru ta wutar fitina sai kai mamaki kemin nan da kika samu matsala da mijinki daga ƙarshe kika ji ya sake da za a gaya miki da wadda aka yi shawara aka sake ki sai kin sha mamaki wallahi a haula illazina aqsamu billahi da imani yanzu wannan ba ya tafi ke zuwa tafsiri da ya taba ga kunkuso na ga kunkuson ta amma yanzu ita ce zuga aka sakan ai kawa ta girki sulhu take da ayi hakuri a zauna za a sasanta wata kuma cewa za ta yi awa a karkata ce ta me za ki ga in mata da yawa zo ga kanwa ta tare da tara gare ta ta ga NCE ba haramun ne, amma a ɗabi'a ba ka ji daɗi ba wanda kake tare da shi a haɗa kai da shi ka samu damuwa a an haka kake kishiya ba cutar da ke ba wasu na ji tana cewa haɗa kai a cutar da kai ba cutar da kai ba na maka kishiya ba cutarwa ba ne, amma ɗabi’a ne na ɗan adam ba zai ko ba. Haka ne? To shine Allah ya ce, wa ya ƙunun labina amanu, a haku laƙin labina a fasan mobin lafi da dayi ba ne in na Allah ya ce, hari fasa a ma'aluhu aikin da suka yi ma Allah ya lalace, domin aikin wani aiki na musulunci, kuma sun ɓoye kafirci. fa asbahu khasirin suka waye gari yan asara ai ba qalat a'maluhum allati amiluha fi dunya duk aikin da suka yi a duniya ya lalace fala sawaba laha wala ajra babu lada ba sakamako fa habat sifatuhum sifofin su ta lalace wa fatat maqsuduhum kuma manufarsu babu riba da haka wannan shine makomar kafirai da kuma makoman munafikai Allah ka tsare mu daga kafirci da munafinci me Allah ya ce a gaba da ramiya ya أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم نعم فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه حقا أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم نعم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم نعم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا آمنوا الذين يقيمون الصلاة الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله نعم فإن حزب الله هم الغالبون الله waɗannan waɗannan ayoyi masu albarka su kuma Allah maɗaukin sarki yana nuna mana wannan addinin da kuka ga ana yi to kowa fa ya rike shi hannu bibbiyu gangan gangan gan lai karka kar a fara gwabar mayar addini da kai ka ce za ka bari kar ki shiga agaji a fata miki rai ki ce kin daina kar ka fara hajjar alƙur'ani ka ce ba daɗi kar ka fara karantarwa ka watsar kar ka fara sharan masallaci ka daina in ka kama harkar addini rike shi gangan wallahi arziki ne Allah yake zaben shi ga wanda yake a lokacin da alaran ya take karanta waɗannan ayoyi na daga kai na kalli masallacin nan kowa ya yi tsaye wallahi wannan arziki zaɓi ne Allah ya muku karki sake a ɓata miki da kike kin bari in kin bari ke ɗaya goma za su kujeran nan ta wasu suna bukatar da ka kada wani ya bar harkar addini akwai bambanci tsakanin addini da masu addini idan masu addini sun taɓa ka kana iya barin su amma ba za ka bar addini ba in mai addini ya taba ka to ba za ka bar addini ba shi za ka bar shi ka samu misali kana yin hidima a masallaci sai suka kore ka kana share masallaci suka kore ka sai ka rabu da su amma ba za ka rabu da sharan masallaci ba su ɗin ka kyale suka kama wasu. amma asalin abin da ya haɗa ku karka bai shi shi isa a musulunci a tsarin musulunci musulunci yana girmama wanda aka yi shekaran jiya da shi aka yi jiya da shi yau aka yi da shi tun fate yanzu ana yi da yamma za yi haƙar shi ba za ka haɗa shi da wanda yake addini a sharuwan tsuntsaye ba yanzu shek ala sa'id al-hasan ba mu fara tafsir sai da muka yi mishi addu'a tun da aka kafa izala suke ciki kuma ba su mutu ba su bari ba har yi mutu kuma duk wata sabga ta addini haka take yanzu ka kalli mu a nan ranar da muka fara karatu ranar karatunmu na farko kafa wannan mu'assasar idan ka kalli bidiyon akwai ɗaliban da tun daga ranar ilayo mai lahara da su ake ba za ka taɓa haɗa su da waɗanda suka fara zuwa bara wacce ba ko bara ko bana ba za ka haɗa su ba duk wanda ya yi ya to wannan shi ne ake tare da shi biman daɗewa ina fata an gane ba a barin addini da an taɓa ka sai Allah ya ce ya yi wallabi na amanu ya koɗan da imani mai yau tabda minkum a hafsu ko mai yau tadid minkum a wasu Allah ya ce ya yi wallabi na amanu ya koɗan da kuka imani mai yau tabda minkum an dinihi duk wanda ya koma baya daga addini shi kana musulunci ka koma kafirci kana sharan masallaci ka daina ai ba wuce Allah ya gafarta mishi mai rama yayi karin magana yace duk wanda bai share masallaci ba da aka man yaukar da ko man yauta didi duk wanda ya rida kana haka arziki ka koma ta kina adabi ki daina kana ala ramma ka zama mawaki kamar wani kilif da na gani na biki wani ustazu an zo za a yi biki sai aka aka dan ci a bude taro da karatu alkur'ani a da addu'a a cikin abokai sai aka kira wani ustazu da rawani shi ba sai ya zo ya ce a yi salati ga annabi aka yi salati ga annabi aka yi salati aka shafa can ana cikin event sai aka saki kiɗa kan kawai da ya fako rawanin da yake ta wani ya sai ɗawa a tsohon shi za ka farke da ruwa ruwa ya yake za ka farke da rawa yau sa ka farke da ruwa rawa an samu mana ko ba samu ba aba ustazu aba ustazu sai hada ka da rawa mai yau ta dinin ku andini kana yin abin arziki ka bari ka koma kana na tsiya zai da kyau Allah ya yake man min kuma an dini ko man min kuma an dini duk wanda ya a kan addinin shi yana musulunci ya daina ya koma kafirci ko yana ustazanci ya koma kisanci ko yana agaji ya koma abin da ba na agaji ba ko yana taimakon masu addini ya koma yana taimakon ƴan rawa ka duba abin addini sai an yi ta bara yanzu ka kalli abin da ya faru a kasan nan wani tsohon shugaban ƙasa ya buga wani littafin shi aka zo aka yi launcin aka tara billions of naira miliyoyin kuɗi wallahi bai ya cancanci a buga littafin shi ya cancanta babban mutum ne ya yi ta ƙasa amma wallahi kuɗin nan da aka yi ɓarinsu a can da jami'a ɗaya cikin jami'o'in najeriya aka gyara da ya faɗi sai ya faɗi ne ya inda ake bukatar abu kun bari kun koma wani guri can kuna yi inda bai da amfani Wai za a yi ji to ba sai yi karatu ba sai yi karatu ake karatu ba ya ba ku wurin ɗakin karatu ba ku koya musu karatu ba ku koya musu karatu sannan sai zafi musu ɗakin karatu ina fata an gane da haka masu taimakon addini ku cigaba taimakon addini in ko kana ganin ba za ka yi ba addinin nan waye? shi zai taimaki abin shi man yautar da kuma an dini, man yautar kuma an dini, wanda ya rida ya koma baya daga addinin shi fa ya fi lahu bi qaumin da sannan Allah zai zo da wadansu mutane yuhibbuhum Allah yana son mutanen wa hu, su ma suna son Allah ko taron masallaci kika daina wallahi wata za ta ci gaba ko limanci ka daina wallahi wani zai ci gaba ko kiran Allah ka daina Allah zai kawo wani shi dai addinin nawaye sai kuma Allah ya nuna siffan wanda zai zo bayan ka tafi bayan siffar ka bace siffa ta farko yuhibbuhu wa yuhibbuna suna san Allah Allah kuma ne yana son su ai falayya dhurra Allah shay'an dan wani ya bar addini ba zai cutar da Allah da komai ba wa inna ma yadurru na kai ya cutar wa inna ya ta'ala sayati badalan min alladhi nafsadu bi qaumin khairan Allah zai kawo waɗansu. fiye da waɗanda suka yi suka bar addini akmala minhum awsafan waɗanda suke da sifofi da suka fi su cika wa ahsana akhlaqan waɗanda suka fi su kyawawan ɗabi'u wa aqwa nufusan waɗanda suka fi ƙarfin juriya zama aikin nan na addini sai ka yi hakuri ka jure wallahi mu da Allah ya jarce mu kuma ya zaɓe mu mun sani wani lokaci za ka fito tun tara na safe ko goma na safe kana harkar addini sai an kai tun goma na dare kana yunkuri za ka tafi sai ya ka wallahi malin daman kai nake son dai kuma ya tsaye da kai ya kai ka sha ɗaya duk tsuntsun lewar da za ka yi sai ya tsaye da kai ka samu ka kubuta da kyar kana zuwa gida sai ka tattauna a kofar gida yana jiran ka idan ka ce kai ina da ji wannan wahalar wallahi da faru ni ne ba wallahi na daina kana wa Allah zai kawo wani wanda ya fi ka karfin imani da zai iya yi ma addini da al'umma hidima har sha biyun dare da haka Allah ya jarabce ka ya zaɓe ka ka gode mai harkar addini zaɓi ne na Allah ba wayenka bane ba hikimar ka bane ba dubarar ka bane kana karanta da yayan musulmi wani zai zage ka wani zai wulakanta ka shi ne zan koyar makarantar hadda dubu dubu uku ni wallahi ba zan yi ba da kin ce ba za ki ba sai wata wata ce dan Allah ni ko dubu ɗaya da ɗari biyar ne a bas ba kawai ya illahu bi kawai Allah zai zo da wasu ba za su zama irin ku ba da haka duk wanda ta zan tana aikin addini ta daina wallahi ta je ta tuba ci koba ci ci gaba de fa sawfa yatillahu bi qawmin yuhibbuhum wa yuhibbunahu adillatin 'ala almu'minina suna da kyakkyawan tabi'a suna tausafa ma 'yan uwansu mu'mini azillatan abil a'izzatin alal alkafirina suna kausafa ma kafirai wannan shine tsofofin masu addini in kai kaki yadda ka tausaya ma wanda kuke harkar addini da shi Allah zai kawo wani wanda zai tausafa mishi kuma idan abokin gaba ya zo kafiri ya gallaza kamar yadda Allah ta'ala ya faɗi siffofin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a ƙarshen suratul fatih Allah ta'ala ya rahmani rahim محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من اثر السجود نعم. ذلك مثلهم في التوراه ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا آه آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة منهم مغفرة وأجرا عظيما توصفها أبو كم الدين أبيئة لنصحبه النبي محمد الله تعالى يقول محمد رسول الله أنه محمد منظر الله والذين معه ولن تسكي تعرض الشيء أشداء على الكفار بعض الصوت إذا أرناه ruhama ubainahum suna tausayin junansu to sai Allah ta'ala yake duk wanda yake yin addini Allah zai kawo wasu masu tausaya ma junansu masu gallaza ma kafirai suna son Allah Allah yana son su a izzati alal kafirin ba sa ma kafirai da sauki yujahiduna fi sabilillah suna yin jihadi dan ɗaukaka karmar Allah wala yakhafuna lawmata latim ba sa jin tsoron zargin mai zargi shine wala yakhafuna laumata la'im Allah ya ce. fadlun lalji fadlullahi yi man sha. Allah ya zaɓe ka kana yin addini kana hidimar addini ka zama liman ko ka zama ladan ko ka zama ɗan agaji ko ki zama yar agaji ko mai sharan masallaci ko mai wanke bayin masallaci ko mai taimakon addini da kuɗi ko taimakon masu addini da kuɗi domin da yawa sai abin da mutane ba su ganewa idan aka ce a yi taimako fi sabi lillahi kar ku ɗauka taimakon addini kare ake bukata hadda ba masu addini shi yasa ku ga an wayi gari yanzu da yawa yawan malamai ba sa iya zama su yi wa'azi a garin su domin ya kace ba ta yi wa'azi a garin su sai dai in wa kashe ka da haka sai ka ga malami mai sunan malami yau baya Abuja gobe baya Lagos jibi baya kaza ya tafi tafsiri dan ya karanta nan abin da zai samu ya sa a bakin farashi da za ku taimakai ‘yan shinkafan nan da ake rabawa a bashi ‘yar taliyar nan a bashi farfesun nan da kuke ci a gida shi ma ya shayin nan mai kauri su samu haɗin kai to sai addini ya zauna amma masu addini cikin wahala malami yana tafsiri yana amma yana tarawai abin nan na ɗiban shi jiri na ɗiban shi ku taimaki addini ku taimaki masu addini Allah ya sa ka cikin sabgar addini zalika fadlullahi wannan falala ce ta Allah yurtihi man yasha'u yana ba ita ga wanda yake so wallahu wasi'un alim Allah mai yarwar arziki ne kuma alimin kuma masani ne ya Allah abinda muka karanta ya zama ne ka ba mu ya Allah abin da muka karanta muka yi ta ka gafarta mana ka ya mana ta yafi mana ta fadi duka yan aljanna wannan ayar za mu maimaita ta gobe insha Allah akwai su fa'idoji da za mu kara fitarwa musamman game da riko da addini da haƙuri karka yi fushi karki yi fushi dole wani ya saba maka wani ka saba mai in muka yi hakuri sai mu gudu tare mu tsira tare muna ƙara addu'a ga babban malamin mu a Sa'id Al-Hassan Allah ka gafarta mishi Allah ka yafe mishi Allah ka sa aljanna ke makomar shi Allah ka hada mu da shi a cikin jannatin na'im bayan Allah da suka ba da gudunmawa wajen hada sola Allah ka biya su da gidan aljanna dan abin da ya rage ba mu sa saba Allah ka ƙara sa mana bai mana fada yake ne yi zato da inda ba mu yi zato ba da muka muke tsammani da inda ba mu yi tsammani ba muna ƙara tunatar da yan uwa Allah yana amfani addu'a a wannan Ramadan musamman ranar Juma'a da kuma sa'a ta ƙarshe ranar Juma'a. Yau karfe biyar da rabi shida zuwa a kira sallah. Sa'a ce ta ƙarshe ta Juma'a Allah yana son addu'a kowa ya yi addu'a. Ku roƙi Allah alherin duniya da lahira mu ma ku roƙe mana Allah ya biya mana bukatu mu ya yi mana damuwoyin mu da ba mu lafiya da zaman lafiya da kwanciya hankali. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته